This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. suna na Hauwa Sharif tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 14 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hauwa shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a. inda suka tattauna akan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, kuma yana da niyyar gabatar da ƙudurinsa ga shugaba Joe Biden a ƙarshen wannan watan. A yau Asabar rundunar sojan kasar China ta yi Allah wadai da yadda wasu jiragen ruwa na yakin kasar Jamus guda biyu suka bi ta mashigin tekun Taiwan. A bangaren rahotannin za ku ji cewa ana gudanar da wani babban taro tsakanin Najeriya da Nijar a birnin da magaran domin lalubo bakin zaren domin inganta hulɗa kasuwanci tsakanin kasashen biyu. Ci gaba wajen harkar kasuwanci din nan yadda jama'a suke shiga da fita ba. da bunƙasa dangantaka ta harkar tattalin arziki. Idan shirin ya leƙa Najeriya hukumar nema ce ta ce ba ta da takamaiman adadin waɗanda suka rasa ransu a ambaliyar Maiduguri ta jihar Borno yayin da su kuwa 'yan gudun hijira da ke sansanin su a birnin na Maiduguri suka koka kan tozarcin da suka ce ana yi musu. Sai duka duka 'yan goron nan duka duka duka 'yan goron na wannan sanda komin tsufan ka za su dake ka. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya tare da baba ya kuma makiri. amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a inda suka tattauna akan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Amurka ta ƙudiri aniyar aiki tare da ku don taimakawa Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar Rasha. A bayyane yake Putin ba zai yi nasara a wannan yakin ba abinda Biden ya faɗa wa Starmer kenan. ganawar shugabannin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen kawancen na yammacin duniya ke duba yiwuwar sauya manufofinsu don ba ukraine damar amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da amurkar da birtaniya suka bata wajen kai hari a yankunan rasha sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da na birtaniya david lamy sun isa birnin kiev a farkon wannan makon inda shugaban ukraine volodymyr zelensky ya bayyana buƙatar amfani da irin waɗannan makaman da suka hada da atacms na amurka da kuma makami mai linzami na storm shadow na birtaniya don auna yankunan rasha a yayin da yake a babban birnin ukraine blinken ya bayyana cewa washington za ta iya sauya matsayarta daidai da yadda ya dace don taimakawa ukraine ta yadda matakin zai je daidai da yadda moscow ke sauya dabarunta a fagen daga ya yi amfani da irin lafazin da ya yi a watan mayu jim kaɗan kafin gwamnatin biden ta sassauta matakin hana amfani da irin waɗannan makaman na amurka wajen kai hare-hare a tsallaken iyaka amma ba a wurare a cikin rasha ba a gefe guda kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da rasha ke yi da ƙasarsa kuma yana da niyyar gabatar da ƙudurinsa ga shugaba joe biden a ƙarshen wannan watan a jawabin da ya gabatar a wajen buɗe taron yalta na ƙasashen turai karo na ashirin a kiev zelensky ya ce yakin mamaya kamar irin wanda rasha ke yi a ukraine za a iya kawo ƙarshensa ne kawai ta hanyar fatattakar sojojin da ke mamayar da ƙarfin tuwo ko kuma 'yantar da ƙasar da aka mamaye ta hanyar diflomasiyya da kuma tabbatar da 'yancinta. Ya ce ta dukan ɓangarorin biyu, Ukraine na buƙatar damar samun galaba a kan Rasha. Amurka za ta iya taimakawa da hakan idan har mu tare da abokan hulɗarmu muka yi aiki don cimma samun nasara a cewarsa. Zelensky ya ce zai gabatar da ƙudurinsa ga Biden idan suka haɗu a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen wannan watan. A cikin jawabin nasa, Zelensky ya sake bayyana takaicin rashin samun izini daga abokan ƙawancen ƙasarsa musamman Amurka da Birtaniya don amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha. Ƙasashen biyu dai sun bayyana damuwa akan yadda lamarin zai iya jefa su faɗa da Rasha kai tsaye. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarashin labaran. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Nijar, inda Nijar ɗin da makwabciyar ta Najeriya ke gudanar da wani taro a birnin da magaran domin lalubo bakin zaren da yadda za su inganta hulɗa kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. wakiliyarmu tamar abari na dauke da cikakken rahoto tun da lokacin da aka rufe boda tsakanin nijar da najeriya hulɗar kasuwanci ta samu koma baya tsakanin kasashen biyu ga uwa uba matsalar tsaro hakan ta sa wata kungiya da ake ce ma prodaf ta kafa wata hukumar haɗin gwiwa wadda ta yi bincike kan matsalolin da suka yi cikas ga harkokin kasuwanci a tsakanin waɗannan ƙasashe muhammad rufa'i shine mai kula da gine-gine da sauƙaƙa kasuwanci tsakanin nijar da najeriya Najeriya. Muna nema mu sauƙaƙa wa eh, manoma yadda za su kase kayayyaki daga kasuwa nan da muka gina a kai su sauran kasashe kamar musamman su Najeriya. Shi yasa muka shigo muka tallafa eh, wa manoma muka tallafa wa duk wanda suke da ruwa da tsaki. Ya kai shekara goma da muka fara wannan muke ta yi a muke. Insha Allahu yanzu akwai lokaci muka ɗan dakata mai yanzu mun samu dawo wannan taron na da magaram shi zai sa a ce daga yau ne za mu sake dasawa daga inda muka tsaya. ambasada musa mamman saban magatakarda ne na niger nigeria joint commission. kwadido ce da ta eh, kunshi rijin din zandar da jihar katsina da jihar jigawa da kuma ita jihar kano muna nema ne mu yi amfani da wannan dama mu ga yadda za mu bunkasa ciniki da kasuwanci da sayayya eh, idan muka lura sai muka cewa ta bangaren niger akwai abin da ake cewa a turanci ake cewa comparative advantage muka duba ta nijar sun bunkasa shi gaba wajen harkan eh, kiwo mu kuma mu ala ba bamu advantage kayan gona kamar su hatsi wake da sauransu to yasa kisa bunƙasa wannan corridor saboda a samu ci gaba wajen harkan kasuwanci dinnan nan yadda jama'a suke shiga da fita saboda bunƙasa dangantaka ta harkan tattalin arziki kasashen nan guda biyu suna fuskantar matsala ta tsaro akwai kuma rashin buɗewar boda cikakka kamar menene za a yi na ganin waɗannan matsaloli su ma ba su kawo cikas ba alhamdulillah insha Allah ba za a samu wannan cikas din ba duk wannan matsalolin da muka kika bayyana insha Allah cikin master nan za a kawo dalla dalla mu yadda za mu sha gaban nan eh, gaban wannan matsaloli din in Allah ba za a samu wannan abu ba mun san da zaman su kuma a shiri na musamman da aka yi musu sai dai ba nan gizo ke sakar ba su ma manoma sun ce akwai matsala ta bakin malam Inusa Sadi wani manomi a nan jihar jihar da magaram amma yanzu kaya na shiga ciri-ciri gaskiya fi kasuwa tana da tarnaki akan wannan bangaren ba a hana mu sa kaya ba ba a hana mu fito da shi ba sai dai wannan tarnakin sabayo adamu da ya wakilci jami'an najeriya wurin wannan taro ya ce babban burinsu dai bai wuce na kara karfafa dangantaka a tsakanin waɗannan kasashe ba gwamnatin najeriya da gwamnatin nijar suna kokarin za su hada ke su shawo kan matsalolin nan yanzu muka gano inda matsalolin suke gwamnati za su yi nazarin abin da ya kamata a yi sai a yi abin da a yi magance shi insha Allah shi kuwa Ahmadu Ado magatakarda ne na zauren 'yan kasuwa ta nan jihar da magaran cewa yanzu kam ya dace abu doka yanzu akwai wata takarda da do ake ce mata ta bek to idan Allah ya sa tunda daga cikin wannan tsarin take wannan bakin ta halitta sosai tunda duk mahakutan da ka sani da hannunsu a ciki Tamar Abari murya Amurka daga da a jamhuriyar niger. an gaida Tamar Abari masu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mana sadarwar facebook twitter da instagram ga maryam da ci gaban labaran duniya A yau Asabar rundunar sojan kasar China ta yi Allah wadai da yadda wasu jiragen ruwa na yakin kasar Jamus guda biyu suka bi ta mashigin tekun Taiwan. Tana mai cewa hakan na ƙara kawo haɗarin tsaro tare da isar da sako mara kyau. China wadda ke ikirarin Taiwan na a ƙarƙashinta ta ce ita kaɗai ke da iko da 'yanci akan mashigin. amurka da taiwan sun ce mashigin wanda babbar hanyar kasuwanci ce inda kusan rabin jiragen ruwan dakon kaya na duniya ke bi hanyar ruwan kasa da kasa ce rundunar sojan ta china ta ce bi ta mashigin da jiragen ruwan biyu suka yi an yi shi ne don jan hankali kuma sojojin ruwan kasar da na sama sun sanya ido tare da gargaɗin jiragen ofishin jakadancin china da ke jamus ya faɗa a wata sanarwa ta daban cewa ya tura korafi ga berlin yana mai cewa taiwan na a ƙarƙashin ikon china ne matsayin da gwamnatin demokuraɗiyyar taipei ta yi watsi da shi a ƙarshe wani bam da ya tashi a lardan balukistan na pakistan mai fama da tashin hankali ya tarwatsa wata motar 'yan sanda a yau asabar inda ya kashe akalla jami'an 'yan sanda biyu tare da jakata wasu da dama wani jami'in 'yan sandan yankin mai suna abdulhamid ya shaidawa muryar amurka ta wayar tarho cewa an kai harin ne a wata babbar hanya da ta ratsa garin kochlak a kusa da babban birnin lardin keta ya ce wani bam da aka kera a gida ne ya auna motar 'yan sandan kuma an fara gudanar da bincike a kan lamarin nan take dai babu wanda ya dauki alhakin mummunan harin bom ɗin da aka kai a lardin pakistan mai arzikin albarkatun ƙasa inda kungiyoyin 'yan aware na kabilar baluk ke yawan kai hare-hare a kan jami'an tsaro prime minister pakistan shabaz sharif ya yi allah wadai da harin da aka kai akan 'yan sandan a yau asabar inda ya kira shi na ta'addanci a cewar ofishinsa a islamabad a cikin wata sanarwa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai Najeriya inda a kwanan nan ne al'ummar Maiduguri ta jihar Borno suka game da ibtila'in ambaliyar ruwa da yi sanadiyar salwantar rayuka da hasarar dukiya ta miliyoyi da raba wasu miliyoyin jama'a da mahallansu. Wasu 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na birnin Maiduguri sun yi korafi kan batutuwa da dama. a daidai lokacin da hukumar nema ke cewa ba ta da ainihin adadi na waɗanda suka rasa ransu a ambaliyar. Daga Maiduguri ga wakilinmu Ibrahim Mustapha da ƙarin bayani. cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Duk da an samu bambancin alkaluma tsakanin hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema da mutanen da ambaliyar ruwa ya shafa game da asarar rayuka bayan ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri har yanzu dai ruwan bai janye daga sassan wasu anguwanni da ambaliyar ya shafa ba sai dai a wani sanarwar da hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema ta fitar ta tabbatar da mutuwan mutane talatin amma zuwa yanzu dai adadin ya fi haka adadin da mutanen wasu anguwanni da ambaliyar ruwan ya shafa a alkalumansu sun tabbatar da mutuwan mutane 65 a unguwannin Budum, Gwange, Custom, Kaleri. Ko a sansanin hijiran da aka sugunar da mutane an samu mutuwan mutane a dalilin duka yayin rabon abinci a sansanin hijiran Yarwa a zantawana da mutanen da ambaliyar ruwan ya raba da gidajensu. Sai duka duka yan goron nan duka duka duka yan goron nan wallahi sanda komin tsufan ka za su dake ka. Yara sun ka biyu suka uku sun suka mutu a nan. Tun da safe muna layi aikunu ya zube akan wani yaro karami ya rasu. Sai dukan mu ake kuma ana ana tozartan mu gaskiya kuma ba sa ba mu abinci tun da safe muna ta shan wala a rana har yanzu ba mu yi karya mu tare da ƴaƴan mu gaba daya gaskiya barka da ke ma kina nan sansani eh ambaliya ne ya zo da kuna eh wallahi ambaliya ne ya zo da mu daga madaganari to ya yanayin zaman nan abinci dai akwai amma kicini inda muke samun matsala gaskiya ba sa gama mana abinci in time morning breakfast za a ci shi kamar 2 o'clock or 3 o'clock afternoon kuma ana ci shi rana 6 na dare kuma za a ci shi 4 na asuba ke rasa yare eh na rasa yara yara na guda biyu. Wani anguwa? A kwanan yau. Ina nan da zama ne? Eh ina nan da zama. To ya yanayin kulawa daga gwamnati? Gaskiya yanayin samun abinci gaskiya akwai wahala. Idan aka shiga layi kuma kaga yan gora su zo suna dukan iyayenmu kuma yaran mu sun kone ɗazu. Bincin safe an ba mutane har sha biyu kuma an ci abinci ya kare. A nan gaskiya ba mu da abinci mu ba mu samu wurin zama ma yanzu. Har yanzu ba mu da. Gaskiya ni tun da na zo ma ban da fiya wata yau da na samu ban samu komai ba. Wahala kawai muke sha yanzu a dalilin haka har wata yarinya ta fada kunun zafi yanzu haka tana kwance a sai dai za a iya cewa hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema ta yi amai ta lashe inda alkaluman baya-bayan nan ke tabbatar da mutuwan mutane talatin zuwa yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta bayyana har yanzu babu takamaiman adadin waɗanda suka rasa rayukansu a zantawa na da kakakin hukumar siraju abdalla a sansanin hijiran bakasi da ke birnin maiduguri zuwa yanzu ko a kosa adadi na mace-mace eh, gaskiya batun mace-mace ba za a rasa ba amma ba za mu iya ba da adadin mace-macen da aka yi ba a yanzu tunda kaga ana kan kididdige kuma maybe an samu daga nan da can da sauransu kuma kamar yadda kuka sani hatta kabarurruka ma ruwa ya shiga so yanzu irin wayannan in ba an samu irin masu angwanni da sauransu ba idan ruwan ya sauka shine za a iya samun ainihin kididdiga wanda aka san sun sun rasa rayukansu. Ko yanzu dai adadi ne na farko wannan talatin din shine Eh to gaskiya har yanzu yanzu ko alkalma da mutane suke ta faɗi a gari na cewa akwai adadin mutane 65 a tsakanin angoli na mace-mace a ba zai zama zance ba kila sun gani ka gani wanda ya gagawa zai iya cewa ya gani amma kididdiga ba mu yi ba kuma kamar yadda na gaya maka hatta ka bar ruka wannan abin ya shafe su mace-mace kan dole ne za a samu mace-mace a cikin wannan irin wannan ambaliya da aka samu Karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri An gaida Ibrahim Mustapha masu sauraro kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba da shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawa lafiya zai kawo muku wasu rahotanni daga Najeriya da niger ne, inda za mu faro daga Najeriya. Bisa ga yadda ake samun salwantar rayukan jama'a a duk lokacin da aka samu hatsarin kwale a Najeriya. gwamnatin najeriya ta fito da sabbin tsare-tsare na sufurin ruwa a dukkan yankuna da ke kan hanyoyin ruwa a kasar yanzu haka dai hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa ta soma wayar da kan jama'a akan waɗannan sabbin tsare-tsare a dukkan yankunan da ke da hanyoyin ruwa daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton amma shi jirgi dai da aka cika ana hada a rage a rage an ka shiga jirgi an ka taisa ana haɗa jirgi ya kwashi ruwa jirgi ya kwashi ruwa daɗa kai da nan sar jirgi eh, ya yi ƙasa. irin sautin da ake ji kenan a duk lokacin da aka samu akwai haɗarin kwale-kwale mutane za su ta jimami tare da nuna alhinin abin da ya faru musamman idan ya sanadin salwantar rayuka daga nan kuma an fita batun maganar sai wani haɗarin ya sake faruwa. yanzu gwamnatin najeriya ta fito da tsarin da za a bi domin magance wannan matsala ta kifewar kwale-kwale akan haka ne ta fito da sabon daftarin tsare-tsare na yadda aka aminta a yi sufurin ruwa manajan hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa mai kula da jihohin sokoto zamfara da katsina muhammad bello bala lokacin da yake wayar da kan jama'a a sokoto a gulbin rima inda aka samu hadarin kwale-kwale watan agusta na wannan shekara ya bayyana cewa kamar yadda muka sani ka'idoji na shiga jirgi kamar ka'idoji ne na shiga mota akwai abin da aka yi unveiling muna kiran shi transportation court kamar yanzu za ka shiga mota ka je ka buge mutum akwai haraji wanda yake za a sa maka so in jirgi zai tashi daga nan ya kai mutane kila gona ya kamata in jirgi yana ɗauka mutum goma ya ɗauki mutum goma sannan kuma muna son mu sanar da jama'a cewa in karfe shida na yamma ya yi to a daina hawa jirgi ba a shaye-shaye kafin a shiga jirgi to muna kokari to Allah ya Biden a daina shaye-shaye wurin hawa jirgi bayan haka kuma hukumar bisa umarnin gwamnatin tarayya za ta samar da rigunan da ake sakawa idan za a hau kwale-kwale. Duk wanda zai hau ko fasinja ko kuma mai tuka jirgi kamar wanda zai shiga mota ne ya sa seat belt. Ana sa rai in Allah da in ka sa wannan al'amari za ka iya kwana ɗaya zuwa biyu a cikin ruwa a zuwa cece ka. ko da ka ji ciwo in an za a hau jirgi in gefe ɗaya zai iya ɗaukar mutum goma to sai a raba su gefe ɗaya mutum biyar gefe ɗaya mutum biyu sai tsakiyan sai a samu shi to ko yaya mazauna yankunan da ake da hanyoyin da ake sufurin ruwa suka ji da wannan sabon tsarin na gwamnatin najeriya na jabir sani ɗin ɗaye eh to wannan kan abu gaskiya da aka fito da shi abu ne mai kyau mun fatan mu hakan ta kasance zamana cewa gaba ɗaya su wayannan rigunan da sauran al'amuran sun samu saboda gujewa irin al'amuran da ke zuwa su dawo kamar da irin abubuwa da na faru da mu a lokutan baya lodi ya kamata su ma matuƙa ƙarewa matuƙan jirgi a ƙarewa sun musu na sunana abdulmutallif malami ɗan ɗaye ina goyon bayan wannan ra'ayin insha Allah tuni dai masana ke bayar da shawarwari yadda za a iya inganta sufurin ruwa ta yadda zai samu kulawa tamkar takwarorinsa na sufurin sama da kuma sufurin tituna kamar yadda dr abdullahi bello tambol na kwalejin ilimi ta shehu shagari ke cewa ga wasu kungiyoyi na masu albarka irin su kungiyar yan union da ta nato sun ka yi kokari sun ka inganta zurga-zurga ta, ta, ta, ta, kasa to haka dalika a samu irin waɗannan irin waɗannan ƙungiyoyi ga hanyoyin ruwa waɗanda muke da su. Haɗarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙume rayukan 'yan Najeriya domin ko a watan da ya gabata na Agusta an samu aukuwa haɗurran kwale-kwale har hudu ƙasa ga mako ɗaya a jihohin Najeriya hudu da suka haɗa da Sokoto, Bayelsa, Zamfara da Jigawa kuma an samu salwantar rayuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Ta gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. a jamhuriyar Nijar kuwa a yankin Difa da ke gabashin kasar yanzu haka al'amura sun fara dawowa na zirga-zirgar motocin kasashen waje a cikin jihar bayan ɗage dokar hana zirga-zirga da hukumomin jihar ta Difa suka yi. A baya dai kafa wannan dokar ta haifar da yanayi na tsadar rayuwa a sassan jihar. Daga jihar Difa, wakilin murya Amurka Haru Sule Rashidu ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. an zaka mahukunta a jihar difa sun bayyana aniyar su na dage dokar hana zirga-zirgar da suka kakaba wasu daga cikin motocin jihar har ma da na kasashen ƙetare da ba su rinka gudanar da ayyukan sufuri a fadin jihar ba bisa ka'ida ba lamarin da ya samu hukuntan jihar ta difa suka kafa wannan dokar da dakatar da wasu daga cikin su sakamakon da ba aka rinka amfani da wasu daga cikin irin waɗannan motocin musamman masu dauke da lambobin kasashen waje da nufin sawa aka zara zirga-zirgar sufuri da su wajen kai jerin har-haren ta'addanci a waɗansu yankunan sassan jihar ta difa to sai dai a halin yanzu gwamnatin jihar ta difa ta ce bayan wani binciken da ta kammala a hukumance ta nuna amincewarta na baiwa waɗannan murcin da ta dakatar har tsawon watanni biyar a baya akan su ci gaba da gudanar da ayyukansu na zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar difa da sauran ƙasashen makwabta bayan sun cika sharuɗan da hukumar jihar ta difa suka umarce su da shi da hakan zai ba da damar shigo da isassun kayayyakin abinci a cikin jihar sabanin kuma bayar da aka samu na karamcin motocin zirga-zirgar dakon ɗaukar kayayyakin abinci a lokutan baya lamarin da ya jefa al'ummar jihar ta difa shiga cikin wani ne na tsadar rayuwa alhaji kyari mustapha shine mai magana da yawun gamayar waɗannan ƙungiyotar da suka tunkari hukumomin jihar ta difa a lokutan da jihar ta fada cikin wannan matsanancin halin ya kuma yi ƙarin bayani a game da nasarorin da suka samu ga hukumomin jihar kashi tamanin cikin 100 na bukatunmu mun samu ishirin ɗin da bamu samu ba ma abu ne wanda ya shafi harkan tsaro kuma tsaro na mu duka ne shi sa shi din gaskiya ba mu dama korafi a kai to dama babban damuwan da kuma yake damu mu da kuma yake damun jiha akwai motoci da suke shigowa ta bangaren najeriya da motoci da suke zuwa da lambobin waje wanda su suna da kun kaya ne su da kansu a kasar su su mana ci na nijar to da aka ce kasu shigo sai zamanto kaya ya yi karanci to alhamdulillah mun samu wannan daman an ɗage musu doka suna ɗauko kaya daga nan mu najeriya kamar jihar borno yobe jigawa suna shigowa da shi nan kuma sa'annan su sauke kuma su koma cikin aminci kenan kaya sun sauka saboda me bukatan kawo kayan da aka samu a wannan gaban gaskiya muna godewa magabatanmu a karkashin gwamnan jihar muna musu godiya kuma mun ji daɗi da suka shurare mu. To koya waɗansu daga cikin direbobin da ke gudanar da ma'amalar zirga-zirga tsakanin jihar Difa da sauran kasashen ƙetare suka ji a game da ɗage musu wannan dokar da mahukuntan jihar ta Difa suka yi gadi abin da suke cewa. Sunana Amadu, direba ne na manyan motoci. Akwai motoci da dama wanda zan ce takarra bai cika ba. yanzu takardunsa ya ci gwamnatin difa gaskiya ya yi iya gwargwadonsa an samu kan abun daga nan difa ina zuwa chadi da nigeria a ta libya ina zuwa har da sudan muna tafiya daman kayan abinci shine iya abubuwan da muke dokowa alhaji umar mamon direba ne mazaunin difa in jinjina gwamna namu na difa akan ya sake su motoci masu namban najeriya yanzu haka suna shigo da kaya daga najeriya zuwa difa ba wani matsala yanzu haka a nasu bangare su ma 'yan kasuwa a nan difa ya ba su kai da wannan mataki alhaji ibrahim dandale wani babban dan kasuwa ne da ke hada-hadar kasuwanci tsakanin jihar difa ta jamhuriyar nijar da sauran kasashe makwabta musamman tarayyar najeriya ya yi karin bayani yana mai cewa muna wa mai girma gwamna godiya ya riga ya bamu muka samu motocinmu suke shigowa. Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Harusu da Rashidu da wannan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kuje mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilan namu Muhammad Nasir da Haru Sule Rashidu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla da fatan an dawo lafiya sai a tara mako mai zuwa domin jin mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Sako na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Kace salam VOA Hausa. muna jajanta wa al'ummar maiduguri bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da ya faru da su a birnin ubangiji allah ya kiyaye gaba da fatan kuma gwamnati da masu da shuni za su taimaka waɗanda abin ya shafa tabbas tamkar gobara ce daga kogi maganin ta allah sai saƙo na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga su madattai da magaran da iso makeri madattai da ilyas yakubu digawa sai yakub mai aski ba da raka da musa malam idu kazawai kuka ce salon voa a hausa zakulowa tare da cafke wasu mutane da suka so farkatar da akalar kayan tallafi da gwamnatin mulkin sojin kasar niger ta ba da araba ma 'yan kasa waɗanda ambaliya ta shafa da jami'an tsaron jihar maraɗi suka yi ram da su kun ayaba musu ne da fatan jami'an tsaron jihar za su ƙara ƙaimi wajen bankaɗowa tare da daƙile irin wannan badakala domin irin waɗannan mutane masu halin bera ba a iya maraɗi kaɗai suka tsaya ba sai kuma sako na gaba da ya fito daga ismail agnes malam fatori mazaunan dufa a jamhuriyar niger kace salam voa hausa ina jajantawa 'yan uwa da abokai a jihar mu ta borno a bisa faruwar matsala. matsalar mummunan ambaliyar ruwa wanda ya haddasa rasa rayukan gomman mutane ya kuma raba miliyoyin mutane da muhallinsu ka ce ya Allah ka kiyaye faruwa hakan a nan gaba amin sun amin sai sako na karshe da ya fito daga Ali Gashuwa ka ce salam ya hausa gaisuwa da fatan alheri ina kira ga shugabannin najeriya da masu hannu da ne da siwa allah da manzo su taimaka waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a fatalin najeriya musamman ma dai na jihar borno wato birnin maiduguri to sai mu ci allah ya kawo ɗauki da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana sai an ji manku. da wannan muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice Shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a inda suka tattauna a kan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Amurka ta ƙudiri aniyar aiki tare da ku don taimakawa Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar Rasha. A bayyana yake Putin ba zai yi nasara a wannan yakin ba abinda Biden ya faɗa wa Starmer kenan. a gefe guda kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da rasha ke yi da ƙasarsa kuma yana da niyyar gabatar da ƙudurinsa ga shugaba joe biden a ƙarshen wannan watan a jawabin da ya gabatar a wajen buɗe taron yalta na ƙasashen turai karo na ashirin a kiev zelensky ya ce yakin mamaya kamar irin wanda rasha ke yi a ukraine za a iya kawo ƙarshensa ne kawai ta hanyar fatattakar sojojin da ke mamayar da ƙarfin tuwo ko kuma 'yantar da ƙasar da aka mamaye ta hanyar diflomasiyya da kuma tabbatar da 'yancinta. A yau Asabar rundunar sojan kasar China ta yi Allah wadai da yadda wasu jiragen ruwa na yakin kasar Jamus guda biyu suka bi ta mashigin tekun Taiwan. Tana mai cewa hakan na ƙara kawo haɗarin tsaro tare da isar da saƙo mara kyau. china wadda ke ikirarin taiwan na a ƙarƙashinta ta ce ita kaɗai ke da iko da 'yanci akan mashigin amurka da taiwan sun ce mashigin wanda babbar hanyar kasuwanci ce inda kusan rabin jiragen ruwan dakon kaya na duniya ke bi hanyar ruwan ƙasa da ƙasa ce wani bam da ya tashi a lardan balukistan na pakistan mai fama da tashin hankali ya tarwatsa wata motar 'yan sanda a yau asabar inda ya kashe akalla jami'an 'yan sanda biyu tare da jakata wasu da dama baki ɗaya kuma da haka zamu naɗe tabar mashirin namu na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu da daddare tara da rabi agogon Najeriya ne Nijar kamar da Chadi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Daura da ta na gabatar da shirin sai nan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu a wasu rubutu fata alheri daga nan wasu DC sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.